juya san kiya shiga zuciya sai inda ke hankali ke kwanciya da ke nake so mai raya a duniya zan miki komai ke so mai soyiya ko ah, komai maso zami katari ke dai na so ki riƙen alƙawai. zama mi ya haƙuri. Ai kina shirya. Taho mai dauniya. Mai kyau da halayya. Ka iya soyayya. Ni dai ke ne a soyayya na saba. ni ma so yanzu ke ce na ba yarda sana sanar yan uwa wasu shaida Allah ya sa sadakin ki ba tsada